tumma sha biyu ga watan safar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi daidai faƙara inda malam ke cewa wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadati متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستهيل أو أن تستحلي طريقه فتهلك معه ما لن يكي سوى وإذا رأيت الرجل mujtahidan yana ba da ƙa'ida a matsayinka na ahalis sunnati wal jama'a yaya za ka mu'amalanci wanda yake ɗabi'a ko kuma yake ibada na bid'a ko kuma ya kasance ɗan bid'a ne bid'arsa kamar yadda ya gabata a makon da ya gabata cewa bid'a daman ya rabu kashi biyu akwai wacce take fitar da mutum daga addini akwai kuma bid'ar da ba ta fitar da mutum daga addini amma sai dai tana cancantar da shi Allah ya masa ukuba kowanne daga ciki sharri ne kuma kowanne musiba ce ga mutum musulmi saboda dukkan mutum musulmi burinsa idan ya mutu ya shiga ina aljanna dalilin da ya sa muka ce kowace tana cancantar da mutum shiga wuta na farko dai yana dawamar da mutum ne shine bid'a mukaffira bid'a da ke fitar da mutum daga addini Allah ya tsare mu na biyu kuma bid'a ce amma ghairu mukaffira ba ta fitar da wanda ke aikata shi daga addini amma tana cancantar da shi a cikin wutan jahannama dalili akan haka shine hadisin Abu Najih Irbat bin Sariya wanda Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah da Imam Darimi da Imam Hakim a cikin Mustadrak ɗinsa da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin muhallin shahid yace kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar dukkan kuwa bata yana kai mutum wuta kaga ko duk abin da zai kai ka wuta ai ya zama sharri kaga dole mutum musulmi ya guje shi dan wani zai iya gurguwar fahimta akan cewa to me yasa aka faɗi haka kamar ana tsanantawa ne a'a saboda duk abin da zai kai ka a matsayinka na musulmi zuwa ga wutan jahannama ana kokarin wato yi maka bayanin su dan ka nisance su dan kada ka fada saboda dukkan mutum musulmi ana burin sai shiga aljanna kamar yadda manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake qila waman ya aba ya rasulullah aka ce wanne ne zai kiyama aikin Allah sai ce man ata'ani dakhala aljanna don mutumin da ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda kuma ya saba min ya ki son shiga aljanna kaga kenan bid'a saba wa umarnin waye manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam. shi sa wani mawaki yake cewa la talmizuna ya khafafi jadduja بتسرع وتشدد وتطرف لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسندي yace mai da martani ne ga 'yan bid'a yace la talmizuna ya kafafi shadduja kada ku dinga zargin mu ya kuje magun duhun dare bi tasarru'in wa tashaddudin wa tatarrufin ku ce muna wuce gona da iri mun cika tsanani a addini ba ma dagawa mutane kafa ba ma kaza sai ce sirna ala nahji khalili muhammadi duk abin da muke bi muna bin tafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa li kulli qawlin duk maganan da zamu furta nastadillu bi ayatin sai mun kawo aya akanta awil hadisi mustaqim musnadi ko kuma mu kawo hadisi ingantacce ba rubabban hadisi wanda bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shine malam yake baka ka'ida akan cewa wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadati mutaqashifan muhtariqan bil ibada duk lokacin da kaga mutum mai kokari a wajen bauta yana ba da himma yayi zurfi a cikin bauta sahiba hawa amma kuma dan bid'a ne kaga wannan zai dinga wahalan banza ne saboda shi sa Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace da me saban Allah da dan bid'a dan bid'a ya fi soyuwa ga shedan akan me saban Allah aka ce me kake nufi akar makalla da wannan Ya ce saboda shi mai saban Allah kullum ya yadda yana sabawa Allah zai ce yau ko gobe zan tuba shi kullum ya san cewa yana sabawa Allah kuma ya yadda abin da yake ba daidai ne, sai dai ya ce a sa cikin addu'a muna so mu bari Ya ce shi kuwa dan bid'a shi baya ganin yana saban Allah shi kullum yana ganin ibada yake yi lada ma yake samu akan haka to kaga wannan har zuwa ranar da Allah zai karɓi ransa idan ba Allah ya masa gamo da katar ne ya tuba shi kenan zai yi asararsa saboda duk ibadan da zai yi gobe kiyama na farko dai alkausar da ake cewa dukkan mutum musulmi yana burin ya sha ba zai sha ta ba kaga daga cikin illar bid'a duk mutumin da ke bid'a tabbas ba zai sha alkausar ba in ya mutu bai tuba ba saboda ne hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zan tsaya a tafki na wanda tafkin fadinsa masiratu shahar fadinsa tsawon tafiyan wata daya wa tuluhu masiratu shahar sa'annan tsawonsa shi ma haka wato tsawon tafiyan wata daya ma'uhu abyadu min al-labani wa ahla min al-asal ruwan wannan tafkin na alkautara da Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi ya fi nono haske sa'annan kuma ya fi zuma zaƙi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shariba minhu ka'san lam yazma fihi abada duk mutumin da ya sha kofi ɗaya na glass na wannan ruwan alkausar har abada ba zai ƙara jin kishi ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsaye tare da al'ummata sai na ga wa'ansu mutane da alaman alwala mala'iku na koransu kamar yadda ake koran bataccen dabba idan ya shigo girkan da ba nasa ba sai na ce wa mala'ikun halummu ilai ha'ula'i min ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari yace sai na ce ah, ku dawo da su mana waje na ai al'umma ce ga alaman alwala ina gani ana koransu da shi ai ba batan hanya suka yi ba cikin al'ummata ne saboda ka dawo da su sai mala'iku su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tadari mallazi ahdathu ba'dak shin ka san me suka aikata bayan ka qad gayyaru wa baddalu sun canza sun juya addini sai manzo Allah ce suhukan suhukan. a nisantar da su a nisantar da su dalilin wannan ya hana su shan alkautar kaga bid'a ya hana mutum me ya hana mutum shan alkautar to dalilin da yasa malam ya kawo wannan kenan saboda baya cancantuwa a matsayinka na musulmi ka yi wato ibada ko ka yi koyi da irin wannan saboda haka ne malamai suke cewa malami ɗaya mai karantar da addini da tauhidi ya fi tsanani a wajen shaidan kan mutane masu bautan Allah dubu ɗaya wanda zai zauna masallaci kullum yana ibada ba shi bane damuwar shaidan ba shi bane damuwar shi din saboda mutumin ɗaya da zai zauna ya karantar da al'umma to ya fi tsanani akan dan fiye da masu bauta dubu ɗaya saboda shi daman mai bauta shi kadai zai tsaya ta ibadansa amma shi wannan nasa kuma muta'addiya ne zai kira wannan zai gyara da zai sanadiyarsa wannan zai shiryu sanadiyar shi wannan zai tuba sanadiyar shi to wannan ya fi tsanani akan dan fiye da mai ibada to shi sa malam yake ce maka kakka ruɗu da irin wannan saboda ibada daban shi kuma wato karantarwa daban ta kifi da ke cikin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yi wa mutumin da ke karantar da mutane alkhairi addu'a babu wani abu da baya masa adda kai hatta kifi da ke cikin ruwa yana ce ma Allah ya Allah ka ji kanwa ne ka gafarta masa ka karbi tubansa ya Allah ka bashi alkhairin duniya da lahira duk wani sharri da yake jin tsoron sa Allah ka kare shi ka kare zuriyarsa kaza da kaza yana masa wannan addu'a kaga shi kuma mai ibada shi kadai ne shi kadai ne ibadar tana kansa ne shi kadai to shi sa malam ya kawo maka wannan ka'idan sai ce fala tajlis ma'ahu kakka zauna tare da irin wannan mutumin wala tasma kalamahu kada ka saurari maganarsa wala tamshi ma'ahu fi tariqin kan ma ka ba hanya ɗaya tare da shi dan zai iya sai ce fa inni la amanu ni ba ni da lamini an tastahliya tariqahu zaka iya wato koyan ɗabi'arsa ka yi ado da irin aikin da yake yi fatahlika ma'ahu kai ma ka halaka tare da shi kaga hadisin jalisu su kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa mutumin da ke mu'amala da mutumin banza da mutumin da ke mu'amala da mutumin kirki sai ce tamkar wanda ke makeri ne wanda ke yin ziga zigi ɗayan uku ko dai ya agaza wa makerin ya ce bari in taya ka ya taya shi hurawa ko kuma bai taya shi ba yana tsaye wutan da yake hurawa ta tsallaro ta kona masa riga ko kuma bai kona shi ba bai agaza masa ba amma duk inda ya shiga za a ji shi yana warin hayaki bai ma'ana ko dai ɗabi'unsa munana su burge shi ya koya shine ya taya shi zuga kenan ko kuma shi wancan ya ɗaura masa irin wa'annan ɗabi'u munana ya kokoye shi har ya tasirantu da shi saboda mu'amalar da yake da shi ko kuma a'a cuɗanyan da yake yi da shi bai agaza mai a wajen saban Allah da sauransa amma ga baki ɗaya sai ya canza duk inda ya shiga sai a ce kai wani fa ba irin ɗabi'an nan aka san shi da shi ba amma shi bai san ya canza ba amma duk mutanen da suka san shi a da za su ce wani fa ba yanda muka san shi a da yake yanzu ba ya canza ɗabi'unsa ga baki ɗaya ya ce to wannan kwatankwacin mutumin da ke mu'amala da mutanen da ba mutanen kirki ba mutumin da ke mu'amala da mutanen kirki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi da mai sai da tulare yace ɗayan uku ne ko dai ya ɗauki tularen ya fesa maka kyauta yace ah, a akar maka Allah ko ramma ko ya alaj ko wani gashi kaɗan ji a dan fesa ma in ka ji kamshin kila zaka siya kaga wannan ɗaya kenan na biyu kamshin ya burge ka kace kai ba ni kuɗi ba ni wannan ina so nawa ne ka ɗauki kuɗi ka bashi na uku baka siya ba kamshin bai burge ka ba amma saboda cakuɗe ɗeniyan da kai da shi duk inda ka shiga sai a ce ke kamshin turare wane kai ne tun da ka shigo nan kake kamshi sai ce to haka mutumin kirki kaga na farko ɗabi'unsa ya burge ka kai eh, koyi da shi ko kuma shi da kansa ya tallata maka wa'annan ɗabi'un ko kuma saboda mu'amalar da kake yi da shi sai ya canza ka kai kanka baka san ka canza ba amma duk inda ka shiga sai a ce kai wani ya canza ba yanda muka san shi a da ba kaga wannan shine mu'amala da mutanen kirki to shi yasa malam ya kawo maka wannan ka'idar saboda duk mutumin da yake kan bid'a yana kan sharri da bala'i sai kai taka tsantsan saboda zai iya halaka ka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kada ka yi tunanin aikai kana karatu ko makamancin haka duk ranar da zai jefa maka shubha to in ba Allah ba babu wanda ya sai kwarin yi maka wannan shubhar to shi sa malam ya baka wannan ka'idar a matsayinka na ahli sunnati wal jama'a ka san yanda zaka mu'amalance shi wani zai iya cewa to Allah ya kaddara wajen aikin mu ko makamancin haka eh akwai haƙƙi tsakaninka da shi in makwabcinka ne ma akwai haƙƙi akwai haƙƙin nasiha tsakaninka da shi idan wani abu ya same shi na farin ciki ka taya shi farin ciki na bakin ciki ka taya shi bakin ciki amma wannan bid'ar da yake yi kakka taya shi kuma kakka agaza masa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tsinuwar Allah ya tabbata akan duk mutumin da ya taimakawa wanda ke bid'a akan bid'arsa hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine wa duk mutumin da ya ba dan bid'a kariya ko ya bashi goyen baya misali makwabcinka ne yana yana maulidinsa sai ka ga to ai tun yana maulidin sa ni kai ni dai ba zan je ba sai ka ce to ga gudunmawa na sai ka ba da fiyo wata guda biyar ka ce a kai mai gidansa ka agaza ko ba ka agaza ba ka agaza ko kuma ka ce a ni to dan siyasa ne to kasan sai da hikima bari dai mu ba su saboda muna bukatan ƙuri'unsu in ka je dai wannan hadisin ya hau kanka Allah ba ruwan shi da siyasar ka shi da gaskiyar magana ka yi wani siyasa akan wani abu amma banda abin da ke da alaka da addininka a san ka kaifi daya abin da ke da alaka da addininka ka kai wasa da shi amma mu'amala za ka iya wa mutum kawai shi da sauransu amma duk abin da aka ce ma aqidan ka ce to ka kai wasa da ita ka rike ta shine wanda manzala ce abu alaiha bin Nawaju. ka rike shi da turaman hakoranka duk abin da ka gatsa da turmin hakorinka zai fita kaga ba karama abu zai iya fita ba a jikin a bakinka to abinda ake so yi riko da sunan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai kawo mana misalai laraba suna ce bil misal yattadihu maqal sai ce ra'a yunus bin ubaidi malam yana kawo labari yace ra'a yunus bin ubaidi ibnahu wa qad kharaja min indi sahibi hawa فقال ya bunayya. من أين خرجت قال من عندي عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء ألا ترى أن يونس بن أبيد قد علم أن الخنثى لا يذل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يذله حتى يكفر يونس بن عبيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة yana tambayan ɗansa wa kharaja min indi sahibi hawa ɗansa ya fito daga wajen wani ginshiki daga cikin jigajigan malaman bid'a na wannan zamanin waye faƙala ya bunayya min aina kharajta ya kai ɗan ɗana daga ina ka fito ƙala sai ya ce min indi amr bin ubaid na fito wurin amr bin ubaid waye amr bin ubaid kuwa amru bin ubaid yana daga cikin jigajigan malaman bid'a na mu'tazila wanda imam malik ma sai da ya tsine masa imam al-harawi ya kawo sa cikin zammul kalam wani mutum ya zo daga basra sai imam malik yake tambayar sa la'allaka min ashabi amr bin ubaid kaddi a ce kana daga cikin mabiyan amr bin ubaid yace na'am ina daga cikin mabiyansu sai imam malik ya ce la'anallahu amr bin ubaid Allah ya tsine wa amr bin ubaid ya ce ya shigo wa da mutane wannan sharrin wanda da mutane ba su san shi ba saboda me sun ce duk abin da za ka yi amfani da shi a addini in ka ji hadisi ko aya ya ci karo da kwakwalwaka ya ce ka jefar da ayar ka jefar da hadisin ka yi amfani da kwakwalwaka. kaga mai kenan gabatar da kwakwalwa akan me akan nassi wannan ba ba ne. to amurbin bin yana daga cikin jigajigan malaman mu'tazila na basra kuma wasu kenan kuma daman dalilin matsalar da suka samu wato zurfi da suka yi a cikin ilmin falsafanci ilmin falsafanci asalinta wanda ake kiranta ilmul mantiq asalin wanda ya kirkiro wannan ilimin ya yi rubutu a kai mutumi ne wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da manzanci ba bai yadda da addini ba shine aristotle shine laraba suke kiransa aristophanes to wannan ya yi rayuwa kafin zuwan eh, annabi isa dan maryam duniya da shekara ɗari uku da 'yan kai wanda babban malaminsa shine Socrates Hakim wanda ake kiransa Socrates shi kuma ya zo duniya tun kafin zuwan Annabi Isa dan Maryam zuwa duniya da shekara 400 yayi zamani ɗaya ne da Confuciusia wanda ake kira Confucius yayi zamani ɗaya da buddha wanda ake kira Buziya buddha kaga a garin ina ke India wanda a garin India da addinu da ƙabilun da ke ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da uku ko da sittin da uku wannan shine addinan da suke bautawa dukkansu sun yi zamani ɗaya kuma zamaninsu su ne philosophers na wannan zamanin da su ne theory ɗin da suka bari tun wannan lokacin shine ake ɗaukowa ake cewa in kana so ka waye a zamanance ka rike theory ɗinsu Shi ne wayayi in aka zo sciences sai ka ji an ce the father of science sai ka ji an ce maka Socrates ko ne father of science musamman an zo ilimin biology an shiga astronomy an shiga uh, sauran ababai za ka ga duka ana kawo maka wa'annan mutanen su ne wai fitilu a rayuwarka mutumin da bai da Allah ba bai yadda da manzan Allah ba bai yadda ba da musulunci ba sa'annan a ce wai ne zai haskaka maka abinda Allah shi ya halice shi kuma rayuwar duniya ga baki da Allah ne ya tsara ta a ce shi kuma zai maka rayuwa ka bi kaga ko akwai matsala to wannan sun yi tasiri a cikin al'umma sai kasance wannan ilimin da suka karanta suka tarjama shi zuwa la aka tarjama shi zuwa larabci da mutane suka fara karanta shi sai suka samu matsala a akidunsu in ba ka ba da can salin alin ake bautawa Allah farkon daman bala'in shirka a doran kasa shine shedan annabi adam har ya bar duniya shekara 960 a duniya ba a yi shirka a doran kasa ba har ya bar duniya to ya bar duniya a ciki akwai jigajigan malamai guda biyar akwai wadda akwai yahusa akwai suwa'an akwai nasara akwai ya'uqa guda biyar kamar yadda abdullahi dan abdullahi bin abbas yake ba da labari a cikin sahih bukhari da muslim wa'annan malaman guda biyar sune suke da'awa a wannan lokacin da suka mutu kowanne ya mutu sai shedan ya zo duniya da siffan dan adam ya zo ya samu mabiyansu ɗalibansu sai ce jama'a haka za ku bar katafarin malaman nan haka kuru jigajigan malaman nan ba za ku yi abin da zai sa ku tana da su ba cin ci kenan sun tafi sai suka tsaya to me za mu sai ce to ga shawara za a bi suka ce muji why not kowane malami a gina gunkinsa a majalisinsa inda yake karantarwa da sunansa saboda duk lokacin da kuka zo yin wani abu mara kyau in kuka daga kai kuka kalle shi za ku tuna kai malam fa yana ce mana abin nan bai da kyau sai mu bari a zahiri menene a zahiri abu ne mai kyau a zahiri maganar da yake faɗi ko amma yana da target long term planning shi kenan kowane malami aka gina gunkinsa da hotonsa da sunansa a wajen sai da shedan ya tabbatar da waɗanda suka yi wannan ginin ba ko ɗaya da ke da rai a doron ƙasa sai ya dawo wa jikokinsu da tattabakunansu da unhunhu ya ce kun ga yadda iyayenku ke girmama wannan gumakan ko suka ce e kun san me yasa suke girmama su suka ce a ah, ai allolinsu ne sun ɗauke su abin bauta kaji dalilin shirka a doron kasa kenan shi kenan suka fara bauta musu to a irin wannan hali sai Allah ya turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi yasa da yazo yana musu da'awa sai suka ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra kaji dalilin kenan to haka su amru bin ubaid suka fesa wannan guba ta mu'tazilanci bala'in mu'tazilanci sai da ya kai ga sun ɗaura wato jagororin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabannin wannan zamanin sai da suka azabtar da malaman sunna a wannan lokacin Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili ya daura wa su Ma'mun wannan akida ta mu'tazilanci sai da aka dinga zane malaman musulunci su ce dole Qur'ani halitta ce ba maganan Allah ba imamu ahmad kamar yadda imamu shafi'i yake bada labari ya ce na tabbata an yi wa imamu ahmad bulala dubu akan wannan matsala ga malamai manya-manya sun sha wahala akan wannan duka wannan fitina su amru bin ubaid suka fesa ta a cikin al'umma wanda har yau akwai wannan aƙida tun wannan lokaci to shine malam ya ce da yake tambayansa sai ce kala ya bunayya ya kai dan dana li an araka kharajta min baiti khunsa ahabbu ilayya min an araka takhruju min baiti fulanin wa fulanin yace ya kai da dan ganka ka shiga gidan irin su amru bin Ubayd gara a ce ka fito ne daga gidan dan Daudu ya fi min sauki wani zai ce kai ya zai yi haka sai malam zai yi bayani sai ce li an talqallaha ya bunayya gara a ce ka riski Allah ya kai ɗanɗana, dana zaniyan kana zina fasikan kana fasikanci sarikan kana sata kha'inan kana ha'inci ahabbu ilayya ya fi soyuwa gare ni min an talqahu bi qawli ahli ahwa ya fi soyuwa gare ni a ce ka mutu kana bid'a da aikin bid'a saboda inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma duk wani abin da yake kasa da haka Allah na gafartawa wanda ya ga dama ga hadisin Abu Zar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai Abu Zar yace manzo Allah wa in zana wa in saraka ko da yayi zina ko da yayi sata manzo Allah ce na'am wa in zana wa in sarak ko da yayi sata ko da yayi zina me ake nufi anan shine duk saban Allah da mutum yayi karshen sa ina ne karshen sa ina ne in an gama kona shi da azaba karshen ta ne za a kai shi ina aljanna amma mutumin da ya mutu yana shirka fa zai shiga to kaji dalilin kenan ba wai malam yana halatta wa'ancan ayyukan bane wa'annan ayyukan Allah yana in ya ga dama duk da kayi wannan laifin ya ce ya yafe maka saboda akwai mutumi kamar yadda hadisi ya inganta cikin sahih bukhari hadisin abu sa'id al-khudri wata rana mutumi ne daga cikin banu isra'ila shi kansa ya ce bai san adadin saban da yawa Allah ba da ya tashi mutuwa sai ya ce wa ƴaƴansa kai ƴaƴana ni kaina na san nayi wa Allah laifi ni kaina ban san adadin laifin da nayi masa ba amma abin da nake so dan na san in Allah ya kama ni zai min azabar da bai taba yi ma wani taliki daga cikin talikansa ba amma abin da nake so idan na mutu ku kona gawa ta ku tara tokan ranan da akwai iska ku watsa tokana idan na bi iska shi kenan shi yana ganin ya tafi kenan ko a lahira ba za a tana da shi ba shi kenan yana aikata wannan ‘ya'yansa yana mutuwa ‘ya'yansa suka kona gawar suka tattara suka watsa suna watsa sai Allah ce kun fakana Allah ce kasance sai gashi nan fa'ajilasahu Allah azza sai Allah ya zaunar da shi faƙala ya abdi ma hamalaka ala zalik ka duba Allah ya san dalilin da ya sa wannan laifin da wa'annan ababen da yi amma Allah yana so ya ji uzurin daga bakinsa ya ce ya kai ba wani me yasa kai haka sai ce min shiddati khawfika ya rab tsananin tsoronka yasa na a kona ni dan na san in na hadu da kai ba sauki sai Allah ce ghafartu laka Allah ce na yafe maka kaga me wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abinda ƙasa kasa da shirka yake Allah na yafe mu wanda ya ga dama wannan kenan na biyu ga hadisin da malaman hadisi suke kira hadisul bitaqa hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce mutumi ne bai taɓa aikin alkhairi guda ɗaya ba tun da yake saban Allah iya saban Allah ranar tashin kiyama manzo Allah ce za a zo da shi yana da files na saban Allah shi guda 99 kuma kowane ɗaya daga cikin 99 ɗin nan iya ganinsa majal basar haka manzo Allah ya ce kowane guda ɗaya cikin 99 ɗin nan in aka shimfiɗa shi iya ka. sai Allah ya tambaye shi mala'iku na sun zalunce ka anan ya kalli fayil ɗin ya ce a'a ya Allah duk abin da aka rubuta kai kai ya ce iya eh, Allah wallahi dan ni na yi su sai Allah ya ce kana da tsakanin tsakaninmu da kai musulmi ne fasiki ne kaga wannan misalan da malam ya kawo yasa nake kawo wannan saboda mutane su gane abin sai ya ce kana da alkawali tsakaninmu da kai yana nan musulminsa bai taba baya bai shirka sai Allah ya ce a fito mai da bitaka wata ID card maktubun an rubuta a cikin ID card din nan la ilaha illallah musuluncinsa <laughs> da ya gani sai ce Allah to ya Allah me wannan zai yi idan aka kwatanta shi da wannan 99 ai ba wani labari Allah ce a'a ai ba za mu zalunce ka ba abin da kake da shi kwaya ɗaya kenan kun ga can 99 wannan wan ɗinsa ne da ya mai da shi nawa ɗari kenan ko sai Allah ce to a ɗaura wa'annan files ɗin a skeli guda tasa'in da tara wanda kowane guda ɗaya iya gani aka ɗaura su a skeli Allah ce ya ɗauki wannan la ilaha illallah a ɗaura shi a skeli na shi daban shine aikinsa na alkhairi kaɗai da ya taɓa yi imaninsa kawai da Allah ana ɗaura shi manzo Allah ce fa tashat bihinna la ilaha illallah sai kalmar la ilaha illallah sai ya nauyaya ya daga wa'annan laifuffukan guda 99 wanda kowane guda ɗaya iya ganin sa ta sanadiyar haka aka shigar da shi aljanna me ya shigar da shi aljanna Tauhidin sa. ko kaga shine maganar da malam yake kawo anan bi ma'ana gara a ce kana da tauhidin ka ka koma wa Allah duk saban Allah da kake yi zaka samu sauki ko da an kona ka karshen ta za shigar da kai na amma duk wanda mutu yana shirka fa shikenan ya zo duniya rakiya ne ba abin da zai amfana da shi a lahira kuma dindindin ya dawoma kenan a cikin wutan jahannama to shi yasa malam ya kawo wannan yace ni a matsayina na mahaifinka gara a ce kana irin wa'annan ayyukan da a ce kana wancan bala'in saboda shi kullum mutumin da ke aikin barna yana ganin cewa shi fa lada yake samu bid'a kuma saban Allah ne saban Allah ne to amma shi kullum yana ganin lada ma ake rubuta masa hasili ma in baka yi abin da yake yi ba sai ce ka saba wa Allah Allah to wannan shine maganar da wato Yunus bin Ubaidin yake yi wa ɗansa gargaɗi a kai saboda da yawa daga cikin mutane suna rafkana suna ganin bid'a ai ba komai bane bid'a fa idan ka yi shi da wanda ya yi fasikanci laifin su ɗaya a wajen Allah bal hasili ma har wasu malamai suna ganin cewa bid'a ma ya fi shi laifi a wajen Allah saboda tamkar kana cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina maka gyara ga abinda ya kamata ka bayyana kai baka bayyana ba ni na gano yau nake gyarawa kamar yadda Imam Malik ya gwani mutum ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a daidai ina rauba sai ce labbaik Allahumma labbaik sai ce labbaik Allahumma al mutumatti an biha biha ila Alhaji. sai ce ah kai me kake nufi sai ce ha ai <laughs> rauda ne fa dausayin aljanna fa dan nayi dan nayi niyya na a dausayin aljanna kaga daga aljanna direct nake yi kaga philosophy kenan ko ina manzo Allah ce ai zulhulaifa ko abiyaru ali a yau kenan ko zulhulaifa dan madina inda ya kamata je ya dauki mikatin sa kenan shi sai ya tsaya nan sai ya ce kai bari in gaya maka wannan aikin da kake yi ko dai kana so ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani alkhairi da ya kamata ya nuna wa al'ummansa bai nuna musu ba kai yau ka gano kake nuna musu ko kuma ka ce manzan Allah ya cuci al'umma bai gaya musu ga inda ya kamata su dauni kati ba yau kai ka gano kake aikata shi haka ne bid'a tamkar kana yi wa Allah da mansansa gyara ne tunda addini Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to shi kuma ya ce a'a ga yanda ya kamata ayi to kaga illan bid'a sai ta raba ka da addini ga kissan da imamu lalakai ya kawo a cikin littafinsa karamatul auliya malami ne da ɗalibansa yana karantar da shi madarar sunna shikenan wata rana sai ɗalibin ya je saurari wani ɗan bidi'a da ya saurari ɗan bidi'an sai ya shi laƙani abin da ake cewa laƙani ko da ya ba shi laƙani sai ya karanta wasu wurudi kenan sai wani dan kareran tsuntsu ya zo ya ɗauke shi sai tafi da shi wani waje sai ya ga wajen kaman aljanna sai ya salla a wajen sai ya daina zuwa karatu ya daina zuwa masallaci kwana biyu malam ya duba ya ga bai ganshi bai ce ya ba na ganin wane sai aka ce wannan nan fa da sauki fa sai ya bi shi wata rana yana zuwa sai ya ce mai kaiya ba na ganin ka sai ya ce akramaka Allah ai aljanna nake sallah shi za ba na zuwa masallaci aljanna ya ce eh sai wala ya ce to ni ko zan so in ga aljannan nan taka shikenan ya zo ya zauna tare da ɗalibin suna tsaye sai wani dan karerar tsuntsu ya zo da ya zo sai ya dauke su a baya sai ya tashi da su yana zuwa wani waje sai ajiye su gashi nan dai mai ado wanda dai zaka iya tunanin kaman aljanna ne ado da menene ga kayan marmari ga ababai iri-iri sai malam ce masha Allah nan ne aljannan ya ce iya eh, ce to to malam da yake kaga bambancin tauhidi da a kenan shi kenan can gab da asubahi sai tsuntsun wato zan kaman karfe uku haka sai tsuntsun ya dawo yana so ya dauke shi ya mai da su inda ya dauko su sai malam ya sai dalibin ya ce wa malam to mu zo mu tafi mana sai ya ce ah, ka taba ganin mutumin da ya shiga aljanna ya fita ha na samu wajen zama ai ba ganin fita kuma haka malam ya ce mai sai ya ce muka la mu tafi mana haka muka saba ina sai tsuntsun ya fara bubbuga fuka-fukansa irin yana matsawa su zo su hau sai fara karanta ayatul kursi malam yace sai na karanta ayatul kursi sai gudu me kenan aljani ne shi kenan sai dalibi yace to gafata malam ya zabi sai ce mu dan tsaya shi kaga wannan dalibin duk duniya da zaka zo ka ce mai ba aljanna ka gani ba zai yadda ba zai yadda ba sai ce mai mu zauna sai suka kwanta sai bacci ya dauke su da garin Allah na wayewa sai suka gansu a cikin juji bola sai suka kansu a cikin ina juji bola katotan bola ka ga wato aljannan da ya gani cikin dare ina ne ashe a cikin bola ake zuwa ya sallah ya shi sai ya ce ya daina zuwa masallaci sai malam ya ce to ka ga aljannan ka yanzu wannan ai gani ya kori me to ka ga yanzu idan aka ce mai ba aljanna bane zai yadda ko saboda shi ya ga wancan aljannan kuma shi ya ga wannan bolar to kaga wannan shine bambancin a ce mutum yana da tauhidi da wanda yake da bid'a kaga wancan malamin ya kai shi zuwa ga alkhairi ne ko ya kai shi zuwa ga shabi to shine hikimar da yasa malamai suke cewa ma'abuci ilimi ya fi tsanani ga shedan akan mai bauta kaga ta sanadiyar shi ya shiri ko bai shiri ba to kaji dalilin da yasa mutum zai yi taka tsantsan a wajen mu'amala da ɗan bid'a kenan sai ya zo ya batar da kai akwai wani bawan Allah nan nan aka kawo shi malam Abdullahi ke bani labari an ba shi wani littafi ne dalili ne yasa zan faɗe shi wani ne suka rubuta littafin da sunan wai istikhara istikhara goma sunan littafin kenan wani bakano ne rubuta shi wai istikhara goma to wannan istikharan da ya faɗi istikharar nan da ya fadi akwai wani istikhara da ya jawo shi na aljanu ne wuridi ne a ciki to wani bawan Allah sai je karanta sai aljanu suka shige shi da kyar aka kawo malam Abdullahi nan yayi kokari ya mai ruqya aljanun ya fita shine da yake tambayan aljanun wai aljan suka ce ai shi ya kira mu ba yayi istikhara ba kaga da sunan addini an an batar da shi ina fata an gane ka ji to irin illan irin wa'annan ababan shi yasa malam idan ka duba magabata sun tsananta akan yan bid'a wallahi ba dan komai ba mutane anan zaka ji an ce ai wannan tsanani ne ko makamanci haka sharrin da ke tattare da su yafi alkhairin da suke da shi kake tsammani dan kankanin lokaci za su sace maka imani kuma kai a matsayinka na musulmi baka da abin da yafi imaninka tsada a wurinka da zaran ya kubuce maka fato shikenan kai asararsa saboda baka san lokacin da mutuwa za ta zo ta riske ka ba mutuwa za ta zo ta riske ka ne daidai gabar da ka wato kake cikin wannan bid'a ko ko ka tuba shine dalilin da yasa suke tsanantawa akan masu aikata wannan bid'a Allah ya shiryar da mu shine yace daga karshe ala tara anna yunus bin ubaid qad alima anna al-khunsa la yudillu ibnahu an dinihi yace baka gani ba in ji malam Ya ce ashe baka gani cewa Yunusa dan Ubaid ya san cewa dan Daudu ba zai iya batar da ɗansa ba akan addini ba wa anna sahibal bid'a yudilluhu hatta yakfura kuma dan bid'a zai iya batar da ɗansa har ya kafirta ko shi yasa yace bana da ban damu ba saboda ka san wancan sabon Allah yake yi amma wannan zai ta burge ka saboda zaka ga a matsayin kamar ne addini yake yi yana neman yardan Allah wallahi malam sharrin bid'a ya wuce misali lokacin da muke jami'a akwai muna ka ana zuwa kafila to sai muka je kafila wani ƙauye da ake kiransa madinatu shandi to a wannan ƙauyen da muka je ni ne aka ba amirul kafila daga cikin ɗalibai ni ne zan yi control din duka ɗaliban mun zagaye ƙauyuka arba'in da biyu a wannan tafiyar to a ciki akwai wani kubba in an ce kubba tomb wannan ginin da ake a makabarta mutumi ne ya zauna a kabarin wani shehi sai ya zauna da kafafuwan saka kamar ana cin tuwo da ya zauna sai ya bude hannunsa yana cin yana cin kasan kabarin shehin nan yana ta ci yana ci da ya koshi yayi makil sai ya ciro leda a aljihunsa sai yana iba kasan yana zubawa a ciki zai kai wa 'ya'yansu su ma su ja girki sannan ga na biyunsu yana sallah ya juya wa alƙibla baya yana kallon wannan kabarin yana sallah don girman Allah don girman Allah idan ka ga wannan me za ka ce bid'a ce fa ta kai su ga wannan menene wannan ai kafirci ne a fili ko to amma dalilin ne. tsarkake wannan mutumin da ke ciki wa ya gaya mai cewa dan aljanna ne har muka yi magana da wani yake cewa tun zila ala qabrihi waye waye ya ce ai Allah na saukar da rama na ce ko dai wuta sai ya daga hannu zai naushe ni sai na mai haka da wuya na dan buɗe kirji na yace astaghfirullah astagfirullah ya ganni dai bazan da ku ba sai ya fara istighfari yana ta rushin bakin wai ya jawo na zagi shehin sa sai dan ce Allah shi shirye ka kai ce kawai ka zo kaza wanda waye gaya ma shi zai shiga ma aljanna ya kalle ni ya kalle ni ya kalle ni sai karkada kai kawai sai wuce ka duba shi yana ganin fa har ya kai matsayin da zai iya duka na akan wannan mutum kaga illan bid'a kenan to shi sai ake taka tsantsan da fatan Allah ya gafarta mana ga baki daya ya ba mu ikon nisantan bid'a da kuma ma'abuta bid'a dan mu tsira da aqidar mu da imanin mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik